ni wallahi ban san ina ne nan muka biyo ba kuma da farko ya min kama da wani kogi da ake haiwa sai da muka karaso na fahimci mun saba lamba amma me yasa tun farko baki faɗa min ba Yarima Yasir ya furta hakan yana kara dagowa ya ga mutanen zagaye da su suna babbaka dariya Bilkis ta turo baki kamar wacce za ta yi kuka ta ce to ba fushi kake da ni ba hmm. Yarima Yasir ya saki ajiyar zuciya yana jinya idanuwansa daga gare ta a hankali kai saki wannan yarinyar ku matso nan wajen ina son ganin gwiwar ku a kasa harara mai kyau yarima yasir ya watsa masa hakan ya sa sauran suka hayayyako suna mai zaro bindigar da ke boye a su suka nuna yarima yasir da shi ba karaman mamaki ne kama yarima yasir ba ya fahimci tabbas bindiga ce a hannun mutanen nan kuma idan yayi gardama babu abin da zai hana su harbe su dan haka dan ya ga alamun haka hakan yasa ya dage hannayensa sama bilkis ta dube shi da sauri tana kaɗa gai ce ce annur me yasa ka saddakar da wuri haka ke rufe mana baki kafin na dagargaza kanki anan Bashiri Bilkis ta ja bakinta ta tsuke yayin da Yarima Yasir ya cije lips a hankali yana zuba gwiwowinsa a kasa, bayan umarnin da ogan ya basu Bilkis na ganin haka ita ma ta duka kamar yadda ta yi daidai gefensa ta zube nata gwiwowin tana zubar da hawayen cikin rada rada ta ce me yasa zaka saduda da wuri haka ina karfinka yake ina jarumtarka take me yasa zaka bari waɗannan kananan mutanen su ci nasara a kanka Bilkis ta furta hakan tana fashewa da kuka a hankali Yalima Yarima Yasir ya limshe ido yana cije lips da karfi ji suka yi an hankaɗo wasu mutanen wajensu. sai koke-koke suke hakan yasa Yarima Yasir ya bude ido da sauri idan nan har ya kada saboda tunanin saboda tsananin bacin rai Bilkis ita ma ta juya da sauri nan ta ga maza da mata ne yara da tsoffi aka kawo kusan goma suna koke-koke ku haɗa su waje guda an jima motar za ta iso mu wuce da su dajin kare kukanka wata irin muguwar faduwar gaba ce ta dira a dukkanin zuciyoyin mutanen wajen kama daga bilkis yarima yasir hatta da sauran wanda aka kawo daga baya duk sai da zuciyoyinsu ta tsinke tashin hankali karara ya bayyana akan fuskokinsu especially ma yarima yasir da yake tamkar wanda zuciyarsa bata tsinke ba daga can ciki sai a yanzu Yarima Yasir ya fahimci bangaren da yake ciki a Najeriya sai yanzu ya gano cewar ba karamin nisa yayi da mahaifarsa ba wato Adamawa lalle tafiyar ba karamin nisa ne da ita ba suna nan zaune gaban su sai ga wata katuwar mota mai shiga nakin nan ta caccake a gaban su take na cikin motar suka fito fuskar su duk a daure da kyalle hannayensu rike da manyan bindigo suna matsowa inda suke Alhafiz shi ne shugaban tafiyar tasu. Yana isowa wajen ya dubi wanda suka tsare su, Yarima Yasir, da ya dukar da kansa yana tunanin mafita. Assalamu alaikum ya furta hakan yana daga hannu. Aminu wa alaikum salam suka amsa masa ya su wajen nasu. Yana kare wasu Yarima Yasir kallo. Har lokacin Yarima Yasir bai dago ba, kansa a duke. Iya wannan kuka samu yau? Ya furta hakan yana dagowa a fusace. cike da girmamawa suka ce iya abin da muka samu kenan amma akwai wasu jiragen da suka koma ko za a samu karin wasu mutumin ya ja tsaki yana kallon yaran da ke biye da shi ya ce ku kai su mota bilkis ta rarrafo da sauri tana dafa cinyar yarima yasir da bai dago ba a hankali take girgiza shi ta ce ka san ko inda za a kai mu ka taba jin daji kare kukanka ka san me hakan ke nufi kuwa me yasa wai har yanzu ba ka iya cewa komai ba ne waye wancan ogan ya furta hakan lokacin da ya juyo ya ga bilkis ta dafa shi a tsanake rima ya sirri daga fuskar nan a tamke tsara masa ido alhafis ya yana tunanin kamar ya taɓa sanin fuskar a wani waje amma ya manta ɗauke kansa da sauri wanda ya tambaya ɗin ya ce tsuntsu ne daga sama ga sashe ɗazunan suka bullo ta wancan hanyar da alama batan kai suka yi mu kuwa mun samu banza muka kame su aikin ku na kyau Alhafis ya furta hakan yana bubbuga bayan mutumin a hankali kafin ya juya a natse ya ce ku turo mana su a mota. An gama oga, mutanen suka furta hakan suna karewa Yarima kallo. Oga mu je ku shiga mota. Aka ba wasu Yarima umarni. Sauran suka miƙe jiki na rawa yayin da Yarima ya sanya tsaiki kam, hannayensa a kirji ko motsawa bai yi ba, sai ma kallon bayan mutanen kawai da yake. Kai kurma ne da ba za ka bi su waje ba? Ya furta hakan yana kai hannu jikin Bilkis. Zai tura ta. Yarima Yasir ya janye ta da sauri zuwa jikinsa, haɗi da banko masa harara. Bura uban can kai yasa wannan fashege ne, ya furta hakan zai kai masa duka Yarima Yasir ya damke shi da mari. Take ya rike fuska da sauri sauran suka ɗago bindigar su. Oga Alhafis, ya dawo baya a natse yana kallon Yarima Yasir da ke bin su da mugun kallo fuskarsa a haɗe ya ce, Ko ka bi mu mu tafi ko ko mu harbe ka a nan wajen. Jiki na rawa Bilkis ta ce, Ku yi hakuri, za mu bi ku. wallahi za mu bi ku kada ku kashe mu ta yi da sauri Bilkis ta gyada masa kai alamar ya amince janye idan sa da sauri rai bace yana kallon mutumin ya ce. idan naki sai ka kashe ni kai kai ni ko kai kake da raina jibe ka babban mutum kamar gaske amma a zahirin amma a zahiri kare ma ya fi ka daraja saboda baka dauki rayukan bayin Allah a bakin komai ba to bari ku ji ya furta hakan yana kallon su ɗaya bayan ɗaya ya ce babu ɗan iskan da ya isa ya ɗauke mu daga nan wajen idan kuwa kuka kuskura kuka tako ko da inda nake ne sai kun rainawa aya zakinta maganar karshe ce ta makale a makogoransa lokacin da ya ji bilkis ta kankame bayansa haɗi da kiran sunansa da karfi sai kuma karar bilet da ya ji ya fita a firgice rima yasir ya juya bayansa nan ya ji bilkis ta yi kasa a sume zaro ido ya yi agigice yana dukawa kasa bakinsa na furta sunanta a rikice sai yaga ga ko motsi ba ta yi bilkis ta tare harbin da aka soyi wa yarima yasir ta saka rayuwarta a hatsari domin ta ceci tasa rayuwar ta lura da harbin ne tun bayan da yake ta jarraba ogan ya yi wa na bayansa signal ya harbe shi sai akan idanta ba su san ta gansu ba ta matsa da sauri za ta ture shi ba tare da ta sanar da shi ba sai kuma aka samu akasi blade din ya same ta bilkis ya furta hakan a karo na biyar yana jijjiga ta hankalinsa a mugun tashi ɗagowaye yana kallon sa a hargitse kafin ya yi magana tuni suka harbe shi a damtsan hannunsa ash yarima yasir ya saki karar azaba yana kama hannun nasa sai kuma ya yi saurin taro bilkis da ke shirin faduwa daga rukon da ya yi mata kafin ya yi aune tuni sun sake harbinsa a kirji hakan ya sa yarima yasir ya zube a wajen cike da tsananin azaba yana faduwa kasa sumamme ku zuba su a mota ogan ya furta musu hakan yana hararar yarima yasir ya kada kai yayi gaba hakan kuwa aka yi ba tare da yarima yasir ya san inda kansa yake ba saboda su man da yayi haka zalika bilkis take ta zubar da jini tun dazu suka kwashe su suka watsa a cikin mota babu tausayi bare imani atake wajen motar ya kwasa a guje atake mai jan motar ya kwasa a guje yana ratsa cikin dazuka da kwazazzabo sun yi tafiya mai nisan gaske kafin suka isa asalin sansanin nasu mutane ne da yawa himbil himbil zango zango a wannan sansani yara da manya mata da maza tsoho da tsohuwa ke wannan wajen wasu suna can fili ana horas da su dabarun yaki wasu kuma suna wasu ayyukan na daban Bilkis da Yarima Yasir ba su dawo cikin hayyacinsu ba sai da suka kwana biyu a kwance ana musu magani. Yarima Yasir ne ya fara farkawa a firgice bakinsa ɗauke da salati yana neman Bilkis. sai gan shi a cikin wani ɗaki mai duhun gaske hakan ya sa shi fara magana da sauri yana lallaban kofa ya ce ina ne nan a ina nake wai su waye suka kulle ni anan ya furta hakan cikin fushi buɗe kofar aka yi nan ya ga gari ta yi tarwal haske ko ina mutumin da ya buɗe kofar ya ce fito hararar Yarima Yasir yayi yana danko wuyansa da sauri ya ce ina yarinyar da ku kawo mu tare da kyar na bakin kofar ya kwace kansa yana haƙi ya ce ni ban san abin da kake magana a kai ba Yarima Yasir zai sake magana ya ga an hankaɗo Bilkis ta faɗo ta inda yake da azama ya karasa fitowa daga ɗakin duhun nan yana tarar Bilkis da sauri kafin ta faɗi ƙasa sannan ya dubi mai turo ta ɗin sai ga wannan mutumin ne mai rawani da dogon gemu tsaye a kansu sai kuma ɗaya daga cikin yaran da suka fara kama su a bayansa fuskar su a martake Irima Yasir shi ma ya ɗaure fuska ta mau aka shiga kallon kallo kai da alama taurin kai zaka nuna wa kungiya ko mutumin ya furta hakan yana sake daure fuska yarima yasir shi ma ya sake bata rai sosai ya ce ni nace maka ina cikin kungiya mutumin ya ce ko ka ce ko baka ce ba to dolen ka kana cikin kungiya tunda ka faɗo wannan sansanin juyawa yarima yasir yayi yana kare wa sansanin kallo sai yanzu ya lura da yanda mutane zango zango ke shawagi a wajen wasu na koyon fada da kuma koyon harbi wasu kuma sai zagaye suke da manyan AK47 a hannunsu safa da marwa suke kafin ya juyo da kansa wajen su ya ga shi suke kallo ransa a haɗe ya ce saboda na ne kai shi yasa zan yi abin da ce. na bayan ne ya gwalo ido da mamaki kafin ya dubi ogan nasu da ya haɗe fuska sosai ya ce ba shakka so kake na sa a yi wa yarinyar nan da ke gabanka fyaɗe a nan wajen yanzu nan a razane yarima yasir ya dubi bilkis da take limshe ido a hankali sai ga har yanzu tangadi take gabansa ne ya faɗi yana dubansa da sauri ya ce me kuka yi mata nace me kuka yi mata gani yayi sun sa masa dariya suna kallon junansu jikin yarima na rawa ya ja bilkis cikin ɗakin da niyyar ɗage mata zani ya duba sai kuma ya ga ɗakin duhu yayi yawa ba zai iya ganin komai ba tsananin bugun kirjinsa ne ya tsananta ya fito a harziki yana damƙo wuyan ɗayan mai dariyar har yanzu ya ce ko ka gaya min mai kai wa yarinyar nan ko ko wallahi na marɗe kanka Tari mutumin ya fara yi da kyar yana haƙi ogan da ke tsaye a wajen ya danko hannun bilkis yana kallon Yarima Yasir ya ce sake shi Yarima Yasir hankalinsa ya rabu gida biyu ɓacin rai ne karara ya sake bayyana akan fuskarsa saboda rikon da hannun Bilkis ɗin da ya yi don haka ya saki mutumin yana dawowa kan Bilkis ogan ya maida ta bayansa yana ɗaga bindiga ɗayan ma bindigar ya ɗaga. suka sa Yariman a tsakiya cikin kakkausar murya Alhafis ya ce nan wajen ba wajen wasa muke ba nan wajen ba wajen wasa muke kawo mutane ba idan baka san ina ne nan ba to ka sani wannan shine dajin kare kukan ka. dajin da tunda ka riga ka shigo ba za ka taɓa barinsa ba sai dai mutuwarka domin ka dawo cikin ahalin wannan daji yanzu baka da izinin yin komai ba tare da umarninmu ba idan kuwa ka musanta hakan to abu ɗaya ne zuwa uku zai faru ko dai ka amince da cewar lallai ka zama ɗan kungiyar dajin kare kukanka ko kuma na sa a yi wa yarinyar nan fyaɗe a gabanka tun tana numfashi har ta mutu kafin a sauka a kanta daga ƙarshe kai ma na sa a kashe ka kisa mafi muni da wulakanci kamar yadda zan sa a yi mata fyaɗe har ta mutu don haka yanzu zaɓi ya rage ba mai shiga rijiya tsananin firgici da tashin hankali ne sosai ya bayyana akan fuskar yarima yasir karara duk dauriyarsa na san dannewa sai da hakan ya nuna a fuskarsa ba wai mutuwar yake tsoro ba a'a abin da za a yi wa bilkis ɗin shi ya fi komai ɗaga masa hankali da jefa shi a rudani to amma a ɗaya ɓangaren idan ya amince da shiga kungiya hakan na nufin ya yi bankwana na har abada kenan da masarautar Manaras iyaye fa ba abin wasa ba ne, umminsa abbansa Sista Suhaima an da sauransu to ko da ya yayi taurin kai ma kashe shi za su yi bayan sun gama tozar ta Bilkis a gabansa tozarci mafi muni da wulakanci idan kuwa hakan ta kasance har gaban abadan ba zai taɓa wa kansa ba ne ba, wannan shi hausawa ke cewa tsaka mai wuya lalle kam wannan shi ne tsaka mai wuya ko yaya rima yasir zai yi zai amince ne ya haƙura da masarautar manaras ko ko zai ceci bilkis daga hannun wannan azalima wanda hakan na nufin zaman su na dindindin kenan a dajin kare kukanka ina burinsa yake na san gano manya-manyan jiga jigajigan munafukai da suka samu damar fito da shi daga masarauta wanda har yanzu ya rasa gano ta yanda aka yi ya samu mancewar tunani wato mantau ta yaya zai taimaka wa bilkisu har ta yi karatu daga karshe ya sake ta kowa ya kama gabansa to wai ma ina labarin masarautar manaras shin yarima yazid da kwarkwara sa'adiya burinsu ya cika na haihuwa karagar mulki ne tsakanin mama sarauniya da hajiya mairo me ya jawo haddasa takun saka a tsakaninsu abubuwan fa da yawa tarin tambayoyin nan da amsoshinsu na can a cikin ci gaban littafin sarauta ta ce hakan kuma ba zai samu ba sai kun ci gaba da bibiyan ɗan Salma don haka kuma ɗaura don jin ci gaban labarin Bilkis da hankalinta ya fara dawowa daidai ta zame daga bayan Alhafis tana komawa wajen Yarima Yasir da sauri ta tsaya a gabansa da sauri ɗayan ya je kamo ta Yarima Yasir ya jefe shi da mugun kallo Alhafis ya ce kyale su muna nan a nan da na faɗa dole su zaɓi ɗaya domin babu mahalukin da ya isa ya bar dajin nan ba tare da an sani ba Bilkis ta dubi Yarima Yasir da har yanzu yake saka da warwara ta dube shi cikin yanayi na damuwa ta ce Annur duk rantsi kada ka yarda da mutanen nan ba mutanen arziki ba ne, ka je mahaifarka Annur mahaifarka na bukatar ka Annur ni zan zauna da su na ɗauki nauyin kai da ni sai duk abin da suka ga dama dama can korarriya ce ni a mahaifata kai kuwa duk inda mahaifarka take na tabbata suna nan suna neman ka ban san daga wani tsatso ka fito ba amma ga dukkanin alamu akwai wani nasibi da Allah ya yi maka na rayuwa shi yasa ka samu manyan makiya da suka raba ka da mahaifarka Annur dan Allah ka je ka ba su kunya Allah yana son ka da rahama shi yasa har yanzu kake raye ba tare da cutarwar komai ba Annur kada ka damu da ni kada ka yi tunanin komai a ranka don Allah ka yi duk yadda za ka yi ka tafi ka bar nan wajen ahalinka na bukatar ka Bilkis ta ida maganar cikin wani irin yanayi kuka na neman cin karfinta dama kasa kasa take masa maganar don kada sauran su je tamkar wani gunki haka ya sandare a wajen yana jin wata irin suka na dira a zuciyarsa duk wani fitar hawayenta na kara rura wannan sukar a cikin zuciyarsa Bejin zai iya yin abin da ta ce ba zai ma iya ba wallahi ta yama zai yi hakan Bilkis shi shikenan a haka za ta kare a wulakanci no da sauri ya kamo ta a daidai lokacin da take juyawa za ta yi musu magana ya rike hannunta sosai yana kallon Alhafis, da ya kosa da tsayuwar fuskarsa a daure ya ce na amince zan zame bawa a gare ku sai dai da sharaɗin ba za ku taɓa taɓa taɓa min wannan yarinyar ba da sauri Bilkis ta kalle shi sai ta ga ba ma ita yake kallo ba fuskar nan tasa a tamke Alhafis ya barke da dariya yana tafa hannu kafin ya tsuke ya ce wannan kuma ya rage gare ka ka kula da ita kafin wani daga cikin yaranmu ya kyatsa sab sai mu aura masa ita wani mugun kallo da yarima yasir ya aika masa hakan ya sa ya gimtse da sauri yana duban ɗayan ya ce je ka nuna musu masaukinsu yana gama faɗin haka ya juya kallon siyayya ce ku biyo ni bin bayansa suka yi bilkis ta yi kokarin kwace hannunta daga gare shi tana aika masa harara ya ɗauke kansa tamkar bai san tana yi ba takaici ya kama ta murya a shaƙe ta ce me yasa ka zaɓi ka zaɓi zamewa bawa a gare su ka san me hakan yake nufi kuwa ka san illar su a kaf faɗin ƙasar nan tamu kuwa ko baka jin yadda ake ambaton kungiyar keke lungu da sakon ƙasar nan so kake ka mutu kana bauta musu cikin zunubi sannan ka je ka tarar da wani hukuncin a wajen Allah annur ta furta hakan tana jawo hannunsa ya juyo a fusace yana faɗin kenan ke kina so dukki abin da kika lissafo ko kina so ki kare rayuwarki a wahale ki mutu a gegece ko shiru bilkis ta tana dokar da kai yarima yasir ya ɗan ja tsaki kaɗan yana sake kallanta kafin ya ce idan har zan yi wa kaina adalci to bai kamata na so miki abin da ni ba zan so wa kaina ba wannan shine cikakken adalci ba zai yiwu na rabo ki da mahaifarki sannan na yada ke anan ni kuma na tafi ba gara a ce tun farko ban rabo ki da mahaifar ki ba tunda kika ji na amince ba wai yana nufin har cikin zuciyata bane dole sai na yi tunani mai zurfi don haka ba kai tsaye na amince da muradinsu ba A jiyar zuciya Bilkis ta sake tana goge hawayen fuskarta a hankali ba ta yi magana ba har suka isa inda mutum mutumin ya nuna musu ya riga su zuwa ma saboda sauri yake su kuma tafiya suke a hankali tamkar wanda kwai ya fashe musu a ciki bukkoki ne a wajen tsilla-tsilla sai mutane da ke yawo ta wajen wata bukka can nesa da su aka nuna wa yarima yasir ado wajen tafiyar tasu ya ce a wancan bukkar za ka rinka kwana akwai mutane a ciki ke kuma wancan inda kika ga matar cin ta fito to nan ne wajen kwananki kallon junansu suka yi a hankali kowanne da abin da ke masa yawo a zuciya ado ya katse musu tunani da suke ta yi ta hanyar yi wa yarima yasir umarnin kai juya mu tafi ka fara koyon faɗa da dabarun yaki dan ba zama ka zo yi ba kema ka rasa wancan bishiyar akwai mai koya ma mata abin da ya dace Dubanta ta yayi a tsanake yace take yourself dagowa Bilkis ta ta ce na'am ki kula da kanki ya furta hakan a takaice yana juyawa ya bayan mutumin hawaye ne a hankali ya gangaro mata bisa kumatanta. tana ganin kamar dai ita ce sirrar shan wahalar Yarima a yanzu tana tausaya masa saboda halin mantau da ya kasance a baya yanzu kuma a kokarinsa na komawa muhallinsa ya kuma fadawa wata kaddarar rayuwar tsayuwar me kike anan oganniya ya furta hakan lokacin da ta karaso dab da bilkis bilkis ta juyo a razane wata gira mace ce a gabanta tana huce fuska a tamke ba alamar wasa ta tare da ita bilkis ta goge hawayenta da sauri tana dukar da kanta kasa bata ce komai ba maza biyo ni muje ta sake faɗin haka tana juyawa ba motsu bilkis ta bi ta a baya tana kara yawaitar inda ya yarima yasir tana kara waiwayan inda ya yarima yasir yake can ta hango shi ita yake kallo fuskarsa a daure suna hada ido ya juya fuskarsa yana ci gaba da tafiya ita ma juyawar ta yi kawai tana bin bayan matar har suka isa filin horaswa yara ne kamar ta da wanda ba su kai ta ba da wanda suka fita jere a layi suna jujjuya jiki alamar training shiga wannan layin to fa